na ga fa'i na rikin hankali in kowa kabarin ɗin shi ganin? na eh manifa mai daraja Sun maye kolo daga nan sai ya ce ila ma bai da ya bayar rasuli sallallahu sannan sun mai ya kai in ya je ziyara nan sai ya tsaya ma baina ya dai da rasuli sallallahu a gaba ga manzon Allah mustaqbilan yana fiskantar shi manzon Allah wajhul karim gabdat tarfi idan mutum ya je ya tsaya gaban manzon Allah dole ya rufe idonsa ba ya rufe riba kamar kalonai a fa'ida ba fa'ida da shi ke yi kalli kafa irin kallon kunya duk mai kunya bai ya daga irin sai kalli ba bai ya daga ido Ya kaga ba ka ganin yara suna son su kalli kafa sai ma tsaye sa bakin gidan go ne kalli ka to sai dai a ce to ai dukkan sa ka kalli mutum da bakin gidan in rashin kunya ce hmm? amma dai ina so kalle ka gama ma kalle za ba inda to mu sai kalle kafa dabba farfi hafizan sautahu sautin sai da shi kafa kafa yukhatibuhu yayi magana da manzon Allah fi hadhihi al-hal kama yukhatibuhu fi hayatihi irin yadda yake magana da shi a rayuwa فيقول السلام عليك يا نعم. رسول الله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده أشهد أنك قد بلغت الرسالة كأنك تراه وأديت الأمانة يا رسول الله ونفعت الأمة أي يا وجماعة وبنيت الهدى من الضلال كجنا شريعة دقبتها والرشاد من الغي والحق من الباطل من والحق والباطل هذا ما كان ما تدعو يا قبل والحق من الباطل وجاهدت في الله حق جهاده وهديت الخلق ببيانك كاشرية دهالي تود بيانك وإرشادك وقولك وفعلك وهديك إلى صراط مستقيم ولم يبق خير إلا دللت الأمة عليه عن هير بالخشية سدع الأمة غريشوة وبينته وأرشدت إلى طرقه ولا شر إلا حذرتها عنه وأما سالكه وسبله وأشهد أن الله قد جمع لك من الفضائل والخصائص لا تعالى ما الدرجة والمضايا والكمالات ما لم يجمعه لأحد من الأنبياء والمرسلين bai wa mutum wannan magana ya san abin da yake faɗi bai kuka ba sai dai ana turare ne wannan sun turo ka wannan sun turo ka wannan sun yi kaza to shi ne ba zai iya faɗuwa ba جزاك الله عن أمتك خير الجزاء وصلى الله عليك وملائكته وجميع خلقه صلاة كاملة تامة وآتاك الوصيلة والفضيلة والمقامات المحمودة نعم اي اي اي اي اي اي اي اي اي فإن ذا الدين دون تنيل وتفصفها فهو ذا جاهل سنيو فإن ذا مكيا فنيوه abu alheri za ka sai a koma gida ya dinga ce maka aika ka an tsiro ka ba ai ma ga din addini da su zo ka ai ka je ka amma wannan kana yi abun ka a ina ninkin wannan tunda za ka dinga tuna irin abun da maman Allah ya yi kaga musamman kana iya da sai ko da ba ba wannan ma sai ya zo ma kalma ta kalma ba magana kake da manzo Allah manzo Allah kai mana ka manzo Allah kai ba Allah ya dauka Allah ya baka abun da ya ba Allah ka ninka maka Allah ka ƙara masa kaza Allah ka yi masa kaza Allah ka yi masa kaza Allah a wurin kana magana da manzon Allah kana magana da Allah ga ka dama Allah ka annaka tarahu manzon Allah ka zo gaishe shi gashi kamar kana da nasa kamar yadda yanzu mutum kan zo ya same ka kika kai ne wani yake yi ne wani to Allah ya maka Allah ya maka kaza wani Allah ya maka kaza ya Allah ka yi masa kaza ya Allah ka yi wa iyayensa kaza ya Allah ka yi kaza wane ba wani aikin alheri sai ka nuna mana wane ba wani aikin sharri na fa'idanta da abin da kace na yi kaza na yi kaza zan ga mutum kuma ya saka kuka to manzo Allah ya kamata mutum zai iya wanzu Allah haka ka zama wani lungu ko cikin ɗaki ko menene haka ne yi a wanka ko a masallaci yayin da kake wa san shi kake ka yanda san shi kake ko a gidanku ko a ɗakin ka san cikin gidanku duk za ka zama ko a wani masallaci daban wanda ba wani duk da dama ta samu kai masa wannan kai masa wannan du'a'i na daɗa maka daɗa hango alherin da muka samu ta dalilinsa ni ni'iman da muke yadda muke jin daɗin yau addinin nan da yadda muke kallon aikin da ya tsaya sadaukar da ransa da ya haka wanda yanzu mun tashi za mu yi ridin ridin ridin ridin a tsari kaza malam ya faskara wai su ne alaihi dan nan mutum ya yaba masa bi kulli ma ya kadiru alaihi kaga babu iyaka min sana'i yabo Alabi yaliku bi janabihi wanda ya dace da girman sa wa huwa annabi ya cancanta yabo kowane irin yabo ya cancanta shi bi abi huwa wa ummi babana mama na wa yusalli alaihi yi masa salati thumma yanharifu yaminat yumnatan daga nan sai ta daman shi inda yake tsaya kabarin sai ya dan matsa ta dama kaɗan mai ijiya na cewa na hawa zira'i sallimu ala abu bakar da sadde ka tulo duk irin gogormayan abokan da yi da irin ayyukan da yi da irin yadda ibada rayuwarsa ga ɗaya ga manzon Allah shi rayuwarsa da dukiyarsa duka ya ɗauka ya ba ya koma yana nema abin da zai ci sai shi yana nema abin da zai ci na shi kuma daban a haka in ya samu ya sake rabawa ya kawo ya kawo dama kawai iyakacin tsakaninsa da manzon Allah ya za a zan fita wuri kaza ke to shi ke ana ce za a fita wuri kaza to zai fara sunanai to ga abun hawa da kaza yana kaza yan manzo Allah na da abun hawa ya sani ce ga kaza ce, a inda ka ce za ka je tunan wannan abun hawan ka bai dace da wurin ba ki wancan shi kuma manzon Allah sai kaje ce to shi kenan zan biya ka eh kai sha an kuɗi ka dubi yayin da za a hijira shi dai ya san manzon Allah zai hijira ya ce zai hijira aka ce ya zauna hijira kila mu tafi tare ya zauna ya kijin da kiyon wasu dawaki ko wasu raƙuma sai na jira ran da za a ce kaza ana ce lokaci ake an gama kana ga abubuwa guda biyu annabi ya kada ce shi kenan zan baka kuɗin su zan baka kuɗin su sau da kullum a karɓa ta riƙe a karɓa ta ba zai tafi ba wanda ana neman ka karɓa ba ka karɓa ba ya fi sauƙi da a ce kana nema ba a baka ba kana nema ba ba ka ba da a ji haushin ka kafai roƙo da a ji haushin ka ba ka karɓa eh da kai faɗa da mutane akan taje kana ce a baka an hana ma kana marowata kana ce mai kuɗai roƙon da dinga zage-zage da juna na ce sai shi kenan kullum an ce an bashi baya so tun ita zai mutu ma tun da yake abun haka ne an yi da shi an yi da shi ki to ta mutu ya fi sauƙi bakar na siddiqi ka tuna aikin da abubakar yi nan ma shi ma ka gaishe shi sun ma'ana umar radiyallahu anhu kana matsawa shi ma na ji mai iziya na hawa da ra'i radiyallahu anhu ma wa zalika kulluhu bi dare. dukkan wannan kowanne in kaji da ladabi da ladabi kowanne kafin inda ya fice abubakar ga halinsa ga halinsa ga mulkinsa kumar ga wannan yana nuna mana sanin tarihin su da dole ne mu san rayuwar da suka yi batumani na tin wa gab da sannan dukkan su ba a daga murya a gaban su wa khudu'i wa istihdari ainihin bi shaksihil karim da kawo jikinsa mai daraja zaka tunano jikinsa sai ka tunano jikinsa a kaga yanzu misalin eh, abin a ce bai tsaye riga ne mutuwa ran da na je kan kabarinsa sai na tuno shi sai na tuno ga shi da kallon shi ga wani lokaci wasan da mukan yi da shi ga wani lokacin inda za a yi kaza ga wani lokacin inda za ka zan tuno shakfiyarsa to duk da manzon Allah ba mu san shi ba amma mun karanta sifofinsa mun karanta kabarinsa mun karanta gabe shine amfanin karatun sifofinsa ka annahu fi hayatihi sai dai wannan sai da mutum dinga je kai kamar dai mutum je sake umran nan ko umra ya sake wanda ya haƙƙi hmm? Hmm. yanzu akwai wani abu akwai wasu sharuɗa ta an cika su fa hazihi ziyara irin wannan ziyarar bil muwahhidina tamla'ul qalba imana takan cika zuciya da imani wa tasdiqan wa mahabbatan rasuli wa shauqan ilayhi lokacin nan ka tashi kuma ka ga an ka dawo wurin bakin aiki ka dawo bakin aiki za ka san akan mai kuke aiki ka je ka ziyarci mai gidan shugaban shugabanku wanda kuke bayan shi kuke kaza da ina rayu duk shine zai baku umarni to yanzu ma da kuke abin nan sa kuke yi. za ka ji daɗin tsona aiki ba gajiya min khairi min khairi dinihi wa dunyahu ta shi afa man kana hadhihi haluhu yanzu ana maganan yan bid'a ne da ahlus sunna shin don Allah wanda wannan shine halinsa matsayinsa ma'ar rasuli ahlus sunna kenan wa ma'a sunnatihi la yamiluna amma qalahu ba su karkacewa daga abun da annabi ya faɗe shi wa fa'alahu mutan na yakununa na lahu saboda Allah wanda mai suka haka sama da Allah da shi sai da musu sharri awil na lahu fil haƙiƙa ko masu na kafa shi a gaskiya man khalafu hadhihi tariqatil mustaqimah wanda suka saba wannan hanya ne kakke min kulli wajhi fa'alu sunnati yaquluna lil mu'attilina ala sunna na faɗa wa mu'attalai wal mushrikina ma qalahu muttaba'uhum ainihin ma qalahu muttaba'un salawatullahi sabun da wanda suke bi sai yake faɗi salawatullahi wa salamuhu alayhi da da'ihi hina bayyana sabila wa awdahal masalika wa inna aw iyyakum la ala ya yan bidiya imma dai mu ko ku sai mu da kan shirya aw ala fi aw fi dalil mubini to haka